فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يا كي wannan manzo ka rabu da su cikin taurin kansu da jayayyarsu har su haɗu da ranar da za a azabtar da su a cikin ta ita ce tashin alkiyama